Taken ranakun na wannan shekarar shine hijabi ya fi gaban lullubi kuma kowa ya cancanci samun maganin cutar daji. Shugabar kungiyar mata masu da'awa ta Najeriya kuma ɗaya daga cikin waɗanda suka shirya taron Hajiya Rahma Musa Sani ta ce duk da cewa suna samun nasara game da yadda ake musgunawa mata masu saka hijabi a wasu guraben aiki amma ba za su karaya ba har sai hakar su ta cimma ruwa. To amma a ce wai a ƙasa ko gwamnati ko wajen aiki sun hana ki ki sa hijabi kin ga an shiga cikin hakimu kuma wannan abun ya fi tada mana hankali a wajen makarantu. Muna ya'yanmu ƴaƴanmu su riga sun balaga su je makaranta sai a ce ba za ta sa hijabi ba za ta sa dogon siket shekara goma da ya wuce muna kan kuma muna samun nasara kuma ba za mu tsaya ba har sai Allah ya sa mun samu wannan nasara muna kira ga gwamnati abin da ya shamu NYS bautan ƙasa gaskiya ana tozarta ƴaƴanmu ana sa su sa kayan da bai kamata a yadda su sa ba to a duba wannan a ba mu ma dama na ƴaƴanmu su sa abin da ya kamata Hajiya Aisha ya bawa Bukar Ali wacce ta wakilci Hajiya Amina na Madisambo ta ja hankalin mata game da saka hijabi a kowane yanayi mata su zama suna cikin hijabinsu a duk inda suka nemi kansu ko a ofis ɗinsu ko duk abin da zai sa su fita daga gida su zamanto sun sa hijab ɗinsu sun fito a cikin yadda hadis ya faɗa da kuma yadda aka gaya mana a matan musulmai kuma yara su zaman cewa suna cikin hijabi duk wani sana'ar da suke so su yi wani profession da suke so su zaɓa kada ya tsayar musu cewa ba za su iya sa hijab ne shine ba za su yi ba. A nasa ɓangaren shugaban majalisar malamai a Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri jan hankali hankali ya yi. Ga shari'a dai babu wata rana da aka keɓe ta musamman cewa ita ce ranar hijabi domin tunar da Allah maɗaukakin sarki ya saukar da ayar hijabi ga manzon Allah sallallahu alaihi sallama cewa annabi ya faɗa wa matansa da matan musulmi da kuma dukkan mata musulmi a duniya a ko ina suke cewa su yi rufi da mayafansu su lullube fuskokinsu babu abin da aka amince su bari sai dai fuskoki da kuma tafukansu. Tun ranar da aka saukar da wannan aya to babu ranar da ba ranar hijabi bace ga musulma amma idan akwai wata hikima da aka yi dan wannan ko dan ci gaban zamani ko dan jan hankalin wasu to lallai babu shakka akwai buƙatar a fahimtar da mutane. Dr. Shehu Umar ƙwararren likita ne a fannin ciwon daji ya yi bayanin kan wasu daga cikin abubuwan da ke ba da kariya game da cutar daji. Daga cikin cututtukan daji da ke damun mutane akwai kuma na fata wanda yawan alaka da hasken rana yana janyo shi. To idan mata suna sa hijabi sosai kun ya zama kamar wani garkuwa ne gare su kada su kamu da cutan daji na fata. Kwararriyar likita a wannan fanni Dr. Basira Hannafi Lawal ta ce irin waɗannan taron kan taimaka wajen fahimtar da jami'a game da mahimmancin zuwa asibiti. Akwai mata za ka ga sun zo by the time suka zo ciwo ya riga ya nisa ga ba kuɗi ko ba yanda za ka yi da mutum. To amma in aka shiga irin ƙauyukan nan sako-sako lungu-lungu aka je aka wayar da su to kin ko za a samu mutane su dinga zuwa asibiti da wuri a musu magani da wuri su samu sauƙin rayuwa. Sunana Dr. Hannatu Ayuba Usman a wannan taron mun ƙara bayyana wasu jita-jita da ake jin labari da wanda babu gaskiya a cikinsu kuma an shirya wani fanni kuma daban da suke waje suna ta gwaggwaje mutane har an shirya ma a clinic na nan national mosque an shirya yadda wasu za su je su yi gwajin bakin mahaifa a duk shekara dai ana samun mutum miliyan ashirin da ke kamuwa da cutar daji a fadin duniya yayin da ake samun mutum dubu ɗari da ashirin da biyar da ke kamuwa da cutar a najeriya hawa umar muryar amurka daga abuja najeriya